ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بعد كراتم أولا لنتاج ميتار البركة نخلق المؤمن نا دكتور مصطفى مراد ربما لم يأكل لية الدعوة أجامعة الأزهر آه، لنتاج ليكي ميد عنك وجن تربية رحالية للأبي أوف muna daren daren lahadi daren ashirin da biyar ga watar zulka'ada hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina alif arba'amiya da arba'in ta zo daidai da daren ashirin da takwas ga watar bakwai watar julai yuli miladiya shekara 2019 mun yi karatuttuka 64 yau insha Allah ta'ala shine karatu na 65 karatunmu na 64 a jiya mun karasa daga tsakanin musulmai da rumawa da yadda mata suka gara da rumawa wanda hakan har ya kawo ga ƙarshen rayuwar kwamandan su ko sarkinsu buturus da yadda birar eh, ibn al'azwar ya kashe buturus tare da taimakon kanwarsa haula bintu al'azwar sannan muka kammala wannan kistar gaba ɗaya a yau za mu ta shafi na 225 shi ne inda muka bude da wannan taƙilu ila tsiflin za mu kauro zuwa ga wani yaro ƙarami jariri jahada bi sayfihi wanda ya yaki da takobinsa wa sinanihi da mashinsa wa nafsihi da ransa wa hisanihi da dokinsa bi sababi ihsani ummihi tarbiyatihi a sababin yadda mahaifiyarsa ta kyautata tarbiyyarsa kala abu kudama wannan ƙistar abu kudama ne zai ba mu abu kudama ya ce waye abu